ce to lallai wannan makata ya kamata a gina ta a sabanta ta don ka rike wannan suna na tarihi ya ce ne ga wasu in ya yadda zai rushe makarantar da gidajen da ke makwabta wannan makarantar za a rushe zai gina wasu sabuwar makaranta ta zamani wanda take dauke da azuzuwa ɗazu ne yawan azuzuwa kuka ji azuzuwa talatin da uku azuzuwa talatin da uku da masallaci kuma zai ɗibi yara abubuwan da za su ɗibi yara muka ce dubu da ɗari shida da hamsin yawan abubuwa da library da ɗakin bincike da ɗakunan kwanan yara da wajen cin abincin su da masallaci duk zai gina a wannan wurin saboda haka gwamna yana bin mu bashi duk masoyin shehi gwamna yana bin sa bashi yana bin sa bashin addu'a kuma ɗan bauchi duk ɗan bauchi masoyin shehi to gwamna yana bin sa bashin addu'a da bashin kuriya godiya Allah ya taimake ka Allah ya tsaya maka Allah ya bane ta mana ai wanda ya ji daɗi shi yake cewa a ƙara to a ƙara a ƙara a ƙara muna godiya yanzu za mu yi amfani da wannan dama mu gaici da girma gwamna eh, wannan abin da na faɗa ba ɗan kaɗan ne duk kada a ce a ce don gwamna na ne ina ta yabon shi na so kaina amma ya gwani ya zama dole za mu yi amfani da wannan dama mu gayyaci da eh, mai girma gwamna ya gabatar da da sa na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ko inda ya samu zuwa Allah ya amfane mu da abin da za mu shi Allah kuma ya sa ya gama da kuma gida lafiya Allah ya tare masa mulkin sa ya tare masa sa ya tare masa jama'a sa da gida eh, labarin shi da dare shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر warginata masu yammaci fasilin yammaci duka wani ke gargin da zuke babanmu wanda ɗani na kuma shugabanmu yake wakilta sheik ibrahim da sauran yan uwansa da suke nan na wannan gida mai albarka mai girma sarkin das da wakilan sauran sarakuna da suke nan da manya-manyan hadimai da alaramomi da malamai mai gida na shugaban jami'an pdp da shugabanni sauran jam'iyoyi sakataren gwamnati chief of staff kwamishinoni dan uwana daga ko'ina da suka zo wannan maulidi na sheikh maulana ɗahiru bauchi da sauran jami'an tsaro da yan jarida assalamu alaikum muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya mana ni'imomi iri-iri babban su shine kamar yadda uwar gida na ta ce wanda muka samu annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi kuma kamar yadda ta ce wannan rana ba musulmi ba kawai duk wani dan adam ya kamata ya zama ya keɓe wannan rana ya addu'a musamman na godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa kuma muna roƙon sai ƙara mana ni'ima ni'ima na biyu a lahiyar afirka a arewa da bauchi shine samun mana da maulana ɗahiro bauchi wato babana aminin tsohona wanda tsohona haɗa ni da shi mutum ne wanda babu irin sa yanzu a lafiyar afirka allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana abinda yake yasa na ce haka hidima da ɗawainiya da yake yi da bayan allah akan yada addinin musulunci kuma 'ya'ya da jikoki wanda allah ya sauwaƙe masa kuma ya sauwaƙe musu haddan Kur'ani mai girma su kuma ba su yi mugunta ba suke ɗawainiya iya gwargwado su ga cewa mu ma mun amfana da wannan ni'ima na zamantowa hafizai a bayan ƙasa a kullum wannan bayan Allah abin alfahari ne a gare mu duk abin da za mu masa ba za mu biya shi ba amma bayan Allah muna godiya yadda bayan Allah suka fito haka a bayan ma bayi da lafiya bai samu fitowa ba suka zo wannan tarbiyya da ya koya mana na son annabin rahama suka kawaita wannan rana Allah ya saka muku alheri Allah ya bar mu cikin wannan tarbiyya mai kyau wanda har sarakuna mu iyayen ƙasa su ma suke bi ba na da to akwai wani mutum da zai tara mutane ga ruwan sama ga hadiri ga iska to Allah zai saka muku daddagewa da kuka tsaya a nan Allah ya baku da wannan ibada da kuka yi mu abin da muke yi shine wannan gwamnati dawa ko kuma namu wato gwamnati ne na sheik maulana ɗahir bauchi abin da ya sa haka Mun mun sani a matsayin na musulmai da abin da kake da shi da abin da ka mallaka duka na babanka ne ko ba haka bane to baba babana ne kuma shi ya fara fitowa ya gwagwarmaya ya ajiye jingine kawaici na malantaka da ce a zaɓi ƙauran bauchi bala mai ɗana ne a lokacin da duniya ta sani a gaba nake shan wahala har kurkuku na je saboda nau'in siyasa babu wani mahaluki da tarayya da ni ko ya taimaka min kamar maulana shek ahmed rubuci shi yasa ba abin da zai yi wanda zai kasance na saka masa abin da ya mu kuma 'ya'yansa da jikokinsa sun zama ɗawainiya a kaina na tilas kamar yadda baba na bar mu amana haka kuma bayan Allah da kuke bin sa kun zama mun amana a gare ni wannan gwamnatin ta kuce yau in ba ta yi abin kirki ba ku za a zaga amma muna fata kun ga abubuwan da muke yi Allah ya raye mana girman kai da ji da kai saboda abin da muke yi da dukiyar al'umma muke yi abubuwan da muke yi muna yi ne kar mu ba ku kunya kar mu ba da mu kunya sun muku magana kun ansa da sauran al'umman musulmai da wanda ma ba musulmai ba dole ne mu yi ayyuka wanda zai kawo kudurori iri-iri wanda zai kawo more rayuwar al'umma wanda zai kawo tsaro kuma bugu da ƙari a kullum maulana da mutanensa malamansa suna mana roƙon Allah dare da rana a cikin wannan farmaki na rashin tsaro ya kasance bauchi za a zauna a yi taro haka ba wanda ya dinga ko ba haka mani? to wannan daga Allah ne kuma daga addu'an ku da na iyayen mu irin su maulana sai ƙarfin bauchi muna godiya kwarai da gaske wa al'umman jihar bauchi a madadin ku da dama da suka bamu ayyukan ilimi da muke yi mun gina makarantu da yawa kuma asibitoci ma an gyara ana hanyoyi da sauransu ana tallafi wa kowa da kowa har malamai kamar yadda kuka ji a wajen shekaru mai to wannan ya haɗa da tsoron allah duk abin da muke yi mu ji tsoron Allah mu duba cewa wanda Allah ya yi domin duniya ma domin sa bai so kansa ba ina duba da tattafai yi ga gado da annabi rasulullah yake kwana a kai da sura da yake sawa da kuma inda yake tallafi da kyautatawa da tsoron Allah bayan kamar yadda wakilin babana ya ce alkur'ani ya ce an sauwaƙe masa komai da yake nema a duniya da lahira amma duk da haka jagoranci yake yi da tsoron allah a mana addu'a shugabanci babban abu ce sai da addu'a allah ya sa mu ji tsoron allah mu yi abubuwa ba don saboda rayya ba matasanmu suna son ayyuka kudurin kulloli iri-iri na gwamnati sun lalace da muka shigo to dole ne sai an mana uzuri ba za mu iya yi komai a kowane lokaci ba amma muna godiya kwarai da gaske shi yasa muka jingina komai muka zo mu halarci wannan taro saboda wannan rana mai muhimmanci kuma mu samu dama mu yi godiya wa iyayenmu musamman ma maulana shekaru da bauchi da dukkan yau ana ruwan nan zuciya na yana nan na ɗauka ba za a samu mutane ba to a gaskiya wannan tarbiyya ya ba ni sha'awa kwarai da gaske babu wani ɗan siyasa da ya sai tara wannan taro babu wani mutumin gwamnati da ya sai tara wannan taro balle ma ana ruwa ana iska Allah ya saka muku da alheri a kullum za mu dinga tuna ku a zukatanmu kuma muna la'akari da abubuwan da suke faruwa muna roƙo a mana addu'a alheri kuma yadda annabi muhammad ya ce sallallahu alaihi wa sallama ya ce a yi addu'a alheri wa shugabanni saboda in mun lalace to mutane ba su sha kullum da ku muke kwana da ku muke tashi duk abubuwan da muke yi ba muna nema a ce mun yi gwaninta ba ne saukar da nauyi ne na alkawari da alkawarori da muka ɗauka musamman ma na addini maganar tsaro ku ne wanda za ku tashi ku shiga ku fita in an ga wayansu wake-wake a taya gwamnatinsu kuma kuna yi kuna addu'a Allah ya bada babana ko babanmu lafiya Allah sa ya samu ya fito wannan taro muna muku godiya kwarai da gaske siyasa da aka buɗe kwanan nan Allah sa a gama lafiya Allah ya sa a zaɓe mu kuma a ba mu mai aiki na alheri yadda ake tsammani a kanmu kada mu kauce saboda wani dalili kuma sauran shugabanni na dukkan matakai Allah ya sa a zaɓo na gari ina da saƙo na musamman wanda yake ba wuri bane na faɗa amma an ban faɗa ba zai ɓata rai shugabana ko mai neman shugaban kasa alhaji atiku abubakar ya ce in gaishe ku yana muka gaisuwa na addini islama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka sani hankali alhamdulillah mai girma gwamna sarauniyar bauchi jami'an gwamnati da suke tare da mai girma gwamna musamman shugaban bbb da sakataren gwamnati da shauran kwamishinan yanzu kan fa kun wanda ruwa da iska baya hana su jajircewa wajen duk abin da aka ce na manzon Allah ne to alhamdulillahi Allah ya ba su shugaba wanda shi ma ruwa da iska baya hana shi jajircewa wajen soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda kuka ji a bakinsa wannan abu ba siyasa ce ta koyar da shi ba asali ne da alaƙa na tintintini da yadda mahaifinsu ya jajirce wajen abotan maulana shek tun suna ƙanana har suka girma ya ba su irin wannan tarbiyya kamar yadda kuka ji daga bakinsa maulana shek bai taba ajiye amana da aka ba shi ba gwamna ya shiga hali mawuyaci lokuta mawuyata amma a yaushe maulana shek ya fitar da asuba sai ya ce mana ga halin da ɗansa yake ciki nan ga halin da ɗansa yake ciki a masa addu'a kuma na san irin addu'o'in da ya tura aka yi ta yi domin Allah ya yaya wannan saboda haka maulana shek bai taɓa fitowa ya ce a zaɓi wani ɗan siyasa ba sai a kan mai girma ƙauran bauchi gwamnan jihar bauchi Allah ya saka wa maulana shek da alheri mai girma gona wayannan mutane da ka gansu a tare tafiya suke yi irin na aikin maka. in an taka mutum ya ce allah ya dawo da mu baɗi a sake taka mu kuma babu wanda ya ba wani komo don ya zo wannan taro kowa shi ya yi asusunsa don ya samu ya zo wannan taro kamar yadda kake gani ba wanda yake jira kwamitin maulidi ta ba shi masauki ko ta ba shi abinci kowanne soyayya manzon Allah yake goma shi yake yin waɗannan abubuwa da ake gani eh. na cewa wajen son san Allah sallallahu alaihi wasallam a kodayaushe annabi yana cewa yana tare da almar'u ma'a man koyaushe mutum zama tare da wanda yake son sa saboda haka a gurguje mun ja lokaci zama na mai girma gwamna kuma kamar yadda kuka ji akwai award da ƙungiyar zakirai ta ƙasa take so ta gabatarwa mai girma gwamna ba wai don haka kawai ba saboda irin ɗauke da jinjina wa irin aikinsu da kuma dafa ba irin tafiyar da suke yi na ambaton Allah ya tallafa musu ya taimake su da abubuwa da yawa wanda har ya zama za su karrama shi da wannan awar na musamman to duk lokacin da aka ce mutum ya sami award wanda abinda ke rubuce a jikinta la ilaha illallah muhammadu rasulullah to an kura a da duk za a taɓa bashi a duniyar nan domin ita ce kalma ɗaya wanda mutum in ya faɗe ta ya zama musulmi saboda haka muna yaba wa wannan ƙungiya ta zakirai wanda ta karrama wannan mashahurin mutum kuma jajirtacce da girma kauran bauchi gwamnan jihar bauchi ba tare da bata lokaci ba za mu gabatar da jami'an da za su gabatar da wa mai girma gwamna da wannan award kamar yadda aka tsara shugaban wannan zama manyan sarakuna a yanzu idan shugaban zakirai na jihar bauchi yana kusa sai zai dafa shugaban zakirai na ƙasa domin su zo su miƙa wannan awa ɗin kafin nan eh, shugaban zakirai na shugaban zakirai na tarayyar najeriya a shirin da kuma shugaban zakirai na jihar bauchi za su zo su mika wa wakilin maulana sheikh wannan aure don an shirya ne shehi ya maka shaida a cikin dubban jama'an nan duk da ya daɗe yana shaida cewa kai ɗansa ne duk duniya ta sani kai mutumin kirki ne kai bawan allah ne kai nasa ne tunda kana tare da mutumin kirki allah ya saka maka da alheri allah ya biya maka bukata albarkacin addu'o'i da shi yake maka a kowane lokaci a wani abin mamaki idan mutum ya ce zai zo wajen maulana shi da magana ba mai kyau ba kan mai girma gwamna sai ka shi bai shi sai ya fi so kullum ya ji mai gwamnan ya yi yau a jihar bauchi jama'a suka ji daɗi su allah ya saka maka da kai a yanzu za mu roƙi shugaban zakirai na jihar bauchi domin ya miƙa wannan waɗin mai shugaban zakirai na ƙasa shi kuma ya miƙa wakilin maulana shi domin a gabatar da shi wannan awaɗin Allah la ilaha illallah

Yes. gona tana fita ta yin hayyacin ta sai ta ta yi ma masu yaba wajen Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya dace Allah ya sa saka muku da alheri Allah ya ba mu nasara kuma al'umma muna sanar da ku ranar litinin insha Allah maimakon wasan Guinness shi da kansa da shi muka so mu bashi ya gayyace ku na maulidinsa na ranar litinin allah ya kai mu a garin das wanda kun san da yadda yake ɗaukar nauyin irin wannan mawudu haka ake gambazo a yi tilar ƙasa addu'a da jihar bauchi wanda shi ya ba mu wannan zaman lafiya na ligima gwamna yake bari allah ya saka musu da allah ya yawuta mana irin waɗannan shugabanni Alhamdulillah. alhamdulillah ce a wannan wani ya gode saboda haka muna godiya ga mai girma gwamna da tarayyarsa gaba daya na ta zo ne wanda lokaci suka je suka nuna soyayyar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu da alheri Allah ya kiyaye dukkan bala'i Allah ya yi dukkan mai Allah ta yi dukkan alheri da fatan wannan gari ya fata insha Allah yanzu mai girma dole saboda yin ayyukan su ne za mu sallame shi zai tafi daga nashi sannan za a ci gaba a zauna a nan a yi ta hakimari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa safiya lokacin da muke jirgin da insha Allah malam shek zai gina sama a sura tare da mu insha Allah wanda Allah ya ci gaba da abin da ake yi ya ci gaba da zikirori da addu'o'i ta amur ce wannan dare ne mai albarka a wata addu'o'i a cikin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu za mu kanta fa'ida da za mu zaki mai girma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 Allah ya saka da alheri mai girma gwamna da yin tawagansa Allah ya mai da ku gida lafiya mun gode mun gode wanda zuwansa ya taho da gwamnatinsa gaba daya da wasu daga cikin 'yan takara ina ganin ga mai neman sanata na bauchi ta kudu abin na yana wa jama'a barka yana mana ban kwana allah kai ka lafiya ga excellency allah biya bukatunka allah ya faranta maka Allah Ubangiji ya maimaita maka wannan gwamnati wannan gwamnati namu Allah ya kawo ta ta maimaita ta maimaita ta maimaita Allah ya biya bukata Allah ya kai ku gida lafiya a excellency mun gode shugaban jam'iyyar pdp mun gode sakataren gwamnatin jihar bauchi allah ya saka da alheri chief of staff allah ya saka da alheri mataimakin shugaban majalisa na jihar bauchi allah mai da kowa gida lafiya kowa da ya zo nan lafiya Allah mai da ku lafiya Allah kiyaye Allah